Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Akwai wayansu mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata ba yi da komai wahala ne suka tashi A manzaran Allah ya hore mishi ya samu dukiya sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyalin na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin yadda za a iya samun fahimtar juna tsakanin ma'aurata inda mata za su iya samun bakin magana a lamuran da suka shafi iyalansu. A yau bakin sun bayyana yadda za a iya samun fahimtar juna tsakanin ma'aurata ko da matan suna aiki ko kasuwanci da suke iya taimakawa mai gida ɗaukar nauyin gida ko babu. Har yanzu muna tare da bakin da mu Zainab Babaji ta gayyato da suka hada da Farfesa Murna ame ta jami'a Jos da 'yan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa. Zainab gare ki. hajiya wani lokaci matan nan idan ya zama na su suke daukan ɗawainiya za ki ga suna wani cika da batsewa suna wani tunƙaho sai janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma ba ta da kunya da sauransu yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba ɗaya gaskiya yanayi yadda wayansu matan idan sun gan allah ya hore musu sai su gan kaman ai duniyan gabaki ɗaya su ne da ita to ai komai yaya mu mata komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne don namiji shine gaba da mu mu in Allah ya hore mana dole ne mu sauke kanmu mu bi umarnin miji inda muna da shi mu, miji shi ma yana da shi ba abin da za mu ce a yau ai mune ne da shi miji bai isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba ba haka ba ne amma kin san wani lokaci wasu mata idan tana daukan ɗawainiyan sai ya zama kuma a'a ya ce shi in ya samu kuɗin shi a'a zai ƙara aure ne gashi nan dai abubatu sabgan gaban shi kawai zai kai ba kya ganin kamar matan ta wannan ma zai zama musu abin bakin ciki ko bacin rai gaskiya magana da kika faɗan nan haka take akwai wayansu mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata ba yi da komai wahala ne suka tashi amma zaren Allah ya hore mishi ya samu dukiya sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya sun ma sai ki gani za su je su auri macin da take da hali ne sai su nuna ma wanda take gida da yake ita ba ta da komai sai dai ta tambaya kafin a bata sai ki gani shi ita wannan ita za dinga daukaka ita ke mai fada aji ken da baki da shi ke kina zama ne oho naki ma in kika faɗa ma ba za a ji miki ba Farfesa Ahmed barin dawo gare ka um, idan ka duba yadda ake zama musamman a nan arewa zama na karkara idan ka koma karkara ka ga yadda suke zama kila uh, za a ce mata suna zaune a gida ne namiji ne zai ɗebo ruwa namiji zai kusan kusan komai ma a cikin gidan nan sannan kuma ranar da aka ce baya da hali ko ba shi da lafiya sai kaga ana zaman tashin hankali akwai wanda na sani wanda matan shi tana da 'ya'ya guda biyar a ciki akwai 'yan biyu nan da nan ta zo ta sake haihuwan 'yan biyu kafin ka ce kobo aka ce daga kasuwa ba ma aka ce ba ne don na gan shi daga kasuwa tun da ya tattara kayan shi ya bari kusan shekara takwas har muka bar ƙauyen nan bai dawo ba ku baka ganin kamar irin wannan eh, ya zama na waya ma mata ta yadda maza za su duba wa'yansu bangarori saboda gudun nan da ya ya gudu ne saboda ya san cewa wahalan nan a kan shi ne mm. inda tana da wani abin da za ta iya taimakawa kila da ba zai gudu ba kana ga kamar lokaci ya kai da ku maza ma za ku fara goya ma mata baya ta yadda ko da ma ba kwanan macen nan za ta iya ɗaukan nawayan gida? eh lallai maza ya kamata a zamanin yanzu su ta hanyoyi da yawa su goyawa matan nan baya goya bayan nan kuwa zai zamana idan tana da ƙoƙarin hikiman wani abu sai mai gida ya tanada mata abubuwan da zai data bukata don ko ta ɗaukaka wannan jari ko kasuwancin kai idan ma ta ga ka goya mata baya a wannan al'amura za ka ga wasu abubuwan kawai za ka iske an gama yi ne ta yi su ta yi su ma iyalanta ta yi su ma yaranta da sauransu to kaga in makaranta ne ba ta cikakken goyon baya ta yi don ta samu aiki mai kyau kasuwanci da suke yawanci mata da ɗan kasuwancin nan suke biyan bukatan gida da yawa kai a da iyayenmu kai dai kana da matanka amma kowannensu a da tana ƙoƙarinta tana da ɗakinta tana da rumbunta da sauransu to ganin cewa tana da gonan tana da ma'aikatan kai kuma ka bata wannan ciki to a zamanin nan ma ko da ba su da gona da rumbuna ya kamata mu yi maza su ba su gudumawa irin na yanzu To amma akwai waɗansu mazan da suke ce idan suka ba mata gudummawa har suka zo suka zama wani abu sukan ɗaga doro su yi wani tunƙaho su kusan za a ce sun fi mazan ko kuma suna raina mazan ba ka ganin wannan ma zai zama muku matsala? <laughs> ba zai zama matsala ba yau ina yawan matan da sun yi girma sun yi suna da mukamai suna fa yawancinsu sun fi gane cewa wannan makami da Allah ya bani ya bani nema don in yi taimakon iyalina sosai wannan kuma yadda na girma na kai wannan matsayi ma ga inda mai gidana ya taimaka man ya tura ni na kai wannan state idan fama akwai masu tsoron ko irin wannan zai faru to ki duba statistically guda nawa suka faru a yawanci ba haka yake ba idan kuma ya faru ya faru ne irin ɗaya ɗin nan a cikin ɗari so bai kamata maza su ja kafa don wannan ba. Irin maza masu cewa ba sa son ma matansu su yi aiki kawai su zauna a gida kila wayansu ma saboda kishin a kar a ma a gansu a waje ne ko saboda addini ko wani al'ada duk wayannan baka ganin kamar matsala ce? To irin wannan mutane abinda ni na kula kan faru shine ko bai barta ta yi makaranta ba ko bai barta ta yi aiki ba so yaran nan ma da za ta rayar da su renar da su sai ka samu ba ta da ko ikima ko sani irin na kasuwanci ko irin na aikin gwamnati ba za ma ta zama da cikakken iya ilimi ko ganewa da za ta taimaka wa yaranta mu ce ma maza su girma da sani yaya duniya yake ba idan zai yi ɗan kaza yana samari su ce a'a ai ba haka ba ne ganin su ma suna da wannan sani so zaman gida kawai to ban tsamman ko addinan ma sun goyi bayansa ba ma an goyi bayan duk inda za ka taimaka da ci gaban iyalinka ko na sani ko na sanin eh, addini ko na sanin kasuwa duk dai abin da za ka yi domin ita ne iyayen amin uwar yarka ko ‘ya'yanka kuma idan ne ainihin inda ake fara koyarwa da sani wa yaranmu kenan idan tana shirya. adala nan kuma za mu sallama da bakin namu sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu da suka ba da gudunmawa ga nazarin wannan mukala da suka hada da farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da 'yan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad da magidanci farfesa Ali Ahmed Difa. sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da Dadi Balawaye da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin.